واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau biyu ga watan takwas watan sha'ban daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 1432 allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa na'am mutumin da ya rasu wani du'a'i ai kamata a karanta wa yuqalu fi du'a'i 'ala al-mayyit ghayru shay'in mahadudi. ana yin du'a'i ga wanda ya rasu ba wani abu mai kididdigagge ba wa dhalika kulluhu wasi'un wannan duk du'a inda aka yi ya halatta kuma ja'izi ne haka mutum abin da ya sauƙaƙa a bakinsa abun da da ake so roƙon allah ta'ala ya yi masa sauƙi ya yi masa rangwame ya gafarta masa wa min mustahasani daga cikin du'a'o'in da aka kawatar masu kyau a roƙawa wanda ya rasu da wannan roƙo ma ƙila fi dalika an yi kabbara mutum ya yi kabbara ta zama kamar kabbara harama ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تهويه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم كه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم اللهم اكفر لنا وارحم اللهم اكفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واكسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره لما لا طاقة له به اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده wannan shine du'a inda ya cancanci duk wanda zai tsaya a bayan gawa isa ta gaba ko wacce za ta yi sallah a kan gawa lalle ne ta tsaya ta haddace wannan a irin martaba irin namu wa'inda ba ilimi muke da su ba mu ce za mu ɗauko muna da du'a inda dama to mutum ya tsaya ya tusa guda ya haddace ta don roƙa wa 'yan uwa rahama da jin ƙai kuma shi ma sa ran a yi masa za ki so a yi miki irin wannan du'a'i to aike ma ya kamata za ki yi wa wani wannan du'a'i babanki ya sarrasu ko mamanki ko ɗanke ko wanke ko ƙani gagawa an shimfiɗe an ce to wance fito ku yi sallama gawa za ta tafi gida zo ku yi sallama ya za ki kawai ki zo ki zauna a gindin gawan a kusa da ganki dinga rusa kuka shi kenan na yafe ma ka yafe min allah kiyaye hanya to fakke ma abin za a yi miki kenan kama tu tudanu saboda da daman mata suna cikin shagala amma lokaci ya yi yadda kuka hana idon ku bacci kuka zauna to ya kamata ku ci gajiyan karatun haka lokaci bamu in ban da ba haka ba kowa kafin ya yi magana sai ya karanta ya ce mana komai a tarkata a ajiye shi kawo hadda ga ma'anan hadisi ko kuma du'a'i hadisai ne du'a'i a hada daban-daban ma'ana bayan mutu ya kabbara yana tsaya kan gawan nan ga allah in baban mutum ne yana kuka in maman shi ne yana kuka godiya ta tabbata ga allah wannan da yake kashewa ike rayawa godiya ta tabbata ga allah wanda ike raya mata girma ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah sarauta ta tabbata ga Allah yauwa wane ya tafi wance ta tafi iko ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah ita ce asana Allah nan da nake magana wa huwa ala kulli shay'in qadir ina da iko akan komai don haka ya fara wucewa da wani yau sai wance sai mu yanzu ya rage ya allah farkon abin da nake roko ka ƙara daraja akan annabi muhammadu wanda ya zama sila tsakaninmu da wannan addini da dukkan al'umman annabi muhammad kamar yadda allah ta'ala ya yi tsira ya yi rahamarsa ya sa albarkansa a kan annabi ibrahim da ainihin al'umman annabi ibrahim a cikin wannan duniyar allah kai abin yabo ne allah mai girma kake laisa ka mithlika shay ya allah wannan taluki da ke gaban bawanka ne dan bawanka dan baiwarka kai ka halitta shi kai ka azurta shi kai ne yanzu ka karɓi ransa kuma kai ne za ka raya shi kuma kai ne masanin sirrinsa da bayyanansa iya kamo rayu da shi ba musamman yake nufi ba mun zo yanzu ka neman ceto gare shi mu zama tsani muna neman karfa masu masa asiri allah ka ba mu ceton dan talukin nan daga azaba kada kai masa azaba ya allah mu dinnan da ke tsaye muna neman makotaka muna neman amana da amana ka nastajir ji habli jiwarika muna neman amanan ka gare shi allah ka ba shi amana mun zo da shi neman amana gare shi allah ka amince masa allah kai mai cika amana ne mai amana kake allah ya Allah ka tsare shi daga fitinan ƙabari wannan jarrabawa da zai fama da ita ta kabari Allah ka sauƙaƙa masa tun da yanzu nan ana gama sallar nan ana haƙara mai ana ajiye shi Allah ya kaɗe ya san abin da zai fama da shi za ku jin kuna karatun littattafan tauhidi wajen maganan jarrabawan ƙabarin nan akwai wanda za a yi masa jarrabawa ta awa akwai wanda in an fara tun sanya hanyar hayyan ma wani sai an kwana wani kwana uku wani sai ya kwan bakwai kawai ana binciken shi saboda kana yadda duk aka ɗauki jarrabawan abun ya wuce haka idan za a yi tanadi a yi tanadi idan an tashi ana roƙa mutum allah a roƙa da gaske tabbas ɗan talakin na zai shiga hatsari yanzu allah ka tsare shi daga azabar wuta ya allah ka rufa masa asiri shi ne ikfirla allah ka jin ƙayinsa allah ka yi afuwa a gare shi ka yi rango mai gare shi Allah ka ba shi lafiya ka kubutar da shi Allah muna roƙo ka karrama masaukinsa akram musulun Allah ka buɗe wa shigarsa ɗin nan inda za a shi wannan matsatsan wuri Allah ka buɗa shi ubangiji ka tsarkake shi da ruwa da kankara da sanyi Allah ka tsarkake shi daga kurakuransa irin yadda kakan tsarkake farin tufa kamar yadda ake tsarkake farin tufa daga dotti ta koma kalkal allah ka canza masa gida fiye da gidansa kaga a galabiyar mutane mutum yanzu za a ɗauke shi daga wannan plat nashi falon shi nan da ya shirya gadon nan nashi da ya shirya ike kwana a kai gaba ɗaya zai ban kwana ta Allah in ya koma ka canza masa gidan da ifi wannan wanda zai bari ta ga a lokacin da in yana da gidan ka ka ido ko zuciyarka ta tafi ta kalli gidansa ce o oh, yanzu wane da gidan nan kuma har abada da shi da gidan nan har abada ga gadon shi da manya-manyan kujeru da aka zuba a falaci yau wani ne zai zauna a kai za a rabe su kafet ɗin da ya kashe kuɗi ya so aka shimfiɗa kullum a wanki a goge yau ba nashi ba ne ba allah ka ba shi fiye da wannan gida a can mana wa'alan khairan min ahlihi da iyalai fiye da iyalan sanana mai gida na dawowa za a tare shi barka da zuwa yara su kewaye mata su kewaye a kawo abinci a yi har abashi ya huta a dawo ana ɗaibe masa kewa can ba kowa yau yau da shi da iyalansa to sai dai in a aljanna an hadu ko kuma a wuta an hadu wa zaujan khairan min zauji Allah ka canzo masa mata fiye da matayensa ya Allah mutumin nan in alheri yake kyautatawa yake ubangiji mun roƙe ka muna ta roƙonka ka ƙara alherin kaninka ko ya cancanci hutu ta wani alheri Allah idan muna nan abu yake batawa yake mai iko kake roƙonka muke fata jawas ya allah lalle wannan mutum da muke magana a kan shi wanda ke shimfiɗaɗin nan ba numfashi na bika ya saukorinka kai ne fiyayyen mai yin masauki gare shi Allah bukatacce ne zuwa ga rahamarka kai wadatacce ne daga yi masa azaba Allah roƙe ka ka tabbatar da maganansa a wurin tambaya sabbit mantiqahu inda mas'ala zai ba ba za a tambaye ka ba ka sani ba ko a cikin na a maka a ce maka wani littafin muke karatu idan baka ba da amsa ba ka sai ta ɓaci to ballantana can ba haka ba ne ba kawai wala tabtalihi fi qabrihi ma la taqata lahu bi kada ka jarabce shi a kabarinsa ma da abun da baya da iko gare shi da shi da abu Allah muna roƙonka mu karan kanmu kakka hana mana ladan wannan ɗawainiyar qarariti da sa samu Allah ka ba mu kada ka jarabce mu bayansa yi a samu mutum arba'in masu tsoron Allah su tsaya su yi mutum wannan du'a'i a inda dan dama dama zai sare kaga shi isa wannan gano na ba buyaji ake ne ba in an mutu ba a ce janaza an taro an taro an taro ka samu masoyanka masu gudun duniya su tsaya a kan su irin wannan du'a shi ake so shi ake sa ran mutum ya cancanci ya samu cetonsu Allah zai kalle su da rangwanta wa mutum amma falallu rafkanannu sassu wanda ba a cikin lissafi Allah ya sauƙaƙe kiran da muke fama da shi kenan yau idan an mutu hisa a son a batta a rufe kada a yi na'ayu kada a je gidan rediyo a faɗi a bi mutanen kirki yanzu ga wannan oktabo ɗannan a harbawa wancan a harba wancan bayan allah ba wancan ya zarba ɗaci wancan masallaci wannan ya garaje wancan masallaci abinda aka samu al'umma sallasu ya haƙuri kowa yana shi yin inda yake wanda za su tsaya bil haqqi lil haqqi bil min su yi wa mutum wannan yi tsakani da Allah taqulu hadha bi ithri kulli takbirati za ka yi wannan du'a'i bayan dukkan kowace kabbara kun ga wannan kamar yadda mai risala ita haka ka bi ta sannu sannu kada ka nuna kana bata kanka lokaci to in ban iya ban yi da hausa ka fi karfin asaka ka kai ba ka fi karfin ƙasa ka ba duniya nan ana da ka ne don wannan bauta saboda ka nan ka tsaya ka iya shi ka ba da lokaci ka iya shi saboda in yanzu ka gane ba mamaki a cikin mana ya zo ne ya mutu da wani zai mutu to kila ta ma an matsa ba shi da sai amma kan da safe za ka cikin wannan ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba da safe na yi malam in ba sa ba ko karatun safe ba su ba an matsa a karatun safe zuwa karfe kaza an gama maka komai sai sallah ana yayyafin nan cikin surƙoƙin nan can za a je a haƙa a sa mutum kai mutum ba komai ba ne ba kullum inda abin da ke damuna da mutuwa ni in an kai gawa ana ruwa duk da duk ɗaya ne da ruwa babu ruwa amma dai yanzu kaga kowa ya sa ya gasa koya ya samu lungo ya ɓoye bai shi da bai ƙaunar ruwa ya taɓa shi akwai mutumin da ina ma son karatun nan wannan ɗan yafin da yake ba zai fito ba kai na so in zo karatun nan amma wallahi yayyafi da ake ruwa da ake shi hana ne kuma wallahi mutane ba za su ji ruwan nan ba in ka mutu aka za a kai ka cikin wannan ruwa daga wannan ruwa bai kamata ya hana mutum wani abu da zai ba muddin har muhimmi ne abin da zai ci abinsa ba sai mun zana muna jina mu gore gore ba da kuɗi ne da kaje o oh, o oh, o oh, ka tsaya ai mu masu hankali ne ya kamata mu kan mu hankali ruwa bai hana aikin alheri yadda kasan ruwan nan bai hana abin ne ka kada mutuwa a ruwan nan cikin ruwan ga duk mai zuwa ga za ga ana kwalfan ruwa ana kwalfan ruwa in aka kwashe shi da sauri zai ci sun da shi ciki ba da za a isa ga wurin ci ne ana samun mutum ruwan ga ruwa ya taru gefe da farfan ya jike a mai da ice a mai da ka a sa kwali a matsa rufe kowa na karkarwa yana gudu zai tafi gida kai ba a maganan karkarwa daga kai sai aikinka in ka yi abun arziki kanka in ka yi abun tsiya kanka in allah ya karba to walillahi alhamdu wannan wata falala ce idan allah bai karba ba luman na ila nafsaka to allah ka fahimtar da mu da wannan makoma mu tsaya mu tana تقول هذا بإثر كل تكبيرة ذاك يوانا دعاء بيان كوة كبر وتقول بعد الرابعة ذاك فأي بيان تهدو kaga wannan ta ɗaya biyu in kai kabbara ta hudu sai ka ce allahumma li hayyina وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام فأصعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا wannan دعاء كبر تخلو معنا ya Allah ka gafarta wa rayuwarmu da matattunmu wa'inda suka halarci wannan sallah da wa'inda ba sa nan na gida da wa'inda suka yi tafi ƙananunmu ya Allah da tsofaffinmu mazai zanmu ya Allah da matayenmu innaka ta'lamu mutaqallabana Allah ka san inda muke juya juyan mu mu je mu dawo mu je mu dawo Allah ka san komai wa mathwana Allah ka san mazaunan mu Allah da iyayen mu wali walidina da iyayen mu wali man sabaqana bil ibani da waɗanda suka riga mu ba me kauya na farko can Allah ka haɗa da musulmai maza da musulmai mata muminai maza da muminai mata rayayyu daga ciki da waɗanda suka rasu Allah muna roƙonka wanda za ka raya shi daga cikinmu ka raya shi akan imani wanda za ka karɓi ransa daga cikinmu Allah ka karɓi ransa akan musulunci allah ka rabotar da mu da saduwa da kai allah ka daɗaɗa mu ɗayyibna lil mauti ka tsarkake mu ga mutuwa kamar yadda za ka tsarkake mutuwa gare mu allah ka sanya hutun waje alrahatana fi allah ka sa hutunmu a mutuwa murnanmu allah ka sanya shi a mutuwa daga wannan sai ka sallame shi kina sai a dauki gawa wannan shi ne da ke sallan gawa namiji kai kaɗai ko kuna ta idan mace ce wannan gawa siffatu du'a ilil mutawaffati siffan du'a'i ga wacce ta rasu wa in kana timra'atan qulta اللهم matatama da ثم تتمادى بذكرها على التعنيف ba bambanci da wancan ka ce ya Allah wannan mace da ta rasu bai ce daga nan ka ci gaba da kiranta akan mace kana ita ita ita ita kamar dole ga wannan kwaya nuna mana wani abu sanin larabci ya waje ba man la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib tilas al'umman musulmai cikin abun da za su wajabta wa kansu harshen larabci saboda addini ba zai cika ba zai da harshen larabci dole za ka iya canzawa don haka wacce du'a yadda kai nan mace nan namijin nan haka za ka ci gaba da idan mace ne kana cewa allahumma innaha amatuka wa uh, uh, bintu abdika haddi zuwa ƙarshe iyaka abinda za ka cire a wancan du'a'i wa abdilha zaujan khairan min zauja ka ka faɗi wannan la ta kuri mu Allah ka canza mata mijinta fiye da mijinta na duniya tabbacin abin li'anna qad takunu zaujan ta kasance mata ce fil janna da zauce a fi duniya qad ga mijinta na duniya da in ka ga mace bata haɗu da mijinta ba na duniya ai kaga abun ya ɓaci ba haka ake so ba ونساء الجنة حتى الدنيا مقصورات ماتعين الجنة كل اللون يا كنتتون على أزواجهن كما زيزانسو لا يبغين بهم بدلا لا يبغين بدلا بهم بس من canji da su ka duba manzon Allah kan hadisin na wata mace da ta zo tana magana mijinta kaza kaza annabi ce ya hattara duba ke tunanin maganan da kike mijin nan na ke aljanna ki ce kowutaki saboda kanan ba za ka samu aljanna ba shi saboda haka na muddin ba ki bi shi ba ba ki gode abin ke nake ba to ko da ke da aljanna ko warrajulu shi namiji kat ya kuna lahu ya kasance yana da mata ya kefira fil janna wala ya kuna lil mar'ati azwaj mace ba ta da mazaci wannan an yi tashin farko mace namiji da mace as-salatu ala akthari min mayyitin sallah sama da matacce daya inda aka ce akwai matattu da yawa ba sa an ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة a tara في waki a sallah guda daya musamman kun ga irin da masifun nan suke a da ana karantawa ana karantawa sai in karo da mota ne ko in ruwan sama ne kogi ne ko in menene a to gawa za a yi tara da ko in asibiti ne to yau gashi sai a samu lokaci guda a ce maka sama da mutum ɗari an tara masa sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji musulmai to aka samu irin wannan sallah irin wa'annan gawaki baliga wayalin imamun rijal sai a samu mazaje wajen imam in kana fihim nisa in akwai mata ciki وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام idan ma maza ne zalla sai a sanya babban cikinsu ko fiyayyensu taujin liman a jera saura a baya wa ju'ila min dunihin nisa a sa mata bayan shi wasu biyanu min wara idalika yara a baya ilal qibla wala ba'sa ba laifi in kaɗan ne an yi ju'alu saffan wahida ai musu saho ɗaya wa ilal ila imami afdalhu fiyayyen dai ciki za su shi wajen imam wannan kenan dafnu jama'atin fi qabrin wahidin binne gawaki da yawa a kabari guda wa amma dafnul jama'a fi qabrin wahidin bunne jama'a a kabari ɗaya fa yuj'alu afdaluhum mimma za a sanya babban cikin su wajen hukumu mallam yi yusalli alaihi matsayin wanda ba a yi masa sallah ba mutum ne aka binne shi babu sallah wa man dufina wa lam yusalla alaihi Wa wawuriya wanda aka binne shi ba a yi masa sallah ba fa innahu yusalla ala qabrihi sai a yi masa sallah akan kabarinsa wala yusalla ala man qad sulliya alaihi ba a yin sallah akan wanda an riga an yi sallah akansa to wannan dai shi ne man sulliya alaihi wa salla ala aktharil jasadi akan yi salla bisa mafi yawan jiki idan jiki da yawa ya aka samu jiki da yawa sai masa salla musamman irin wannan ko faduwan ko mai gadi nama da yawa waktulifa fi salati ala mitli yadi war rijili amma an yi saɓani wajen yin sallah akan hannu ɗaya irin kwatankwacin hannu ko kafa tun maganin gawa dai kenan na namiji mace mutane da yawa kuma wanda ba yi masa sallah ba ka binne shi a yi masa kuma an riga an yi sallah kan mutum sai da ci gaba da masa du'a'i babun fi du'a ilil wasu salati alaihi wa gusle wannan kashin abin da yake magana du'a'i aka ga yaro da kuma yin sallah a kansa da masa wanka idan aka tashi yaro ne ya rasu tufu ni ta tabaraka wa ta'ala kama ba za ka jinjina wa allah ka yaba masa da abin da allah ta'ala ya cancanta da shi وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كي صلاة بس عن نبي عن نبي محمد ثم تقول بجنان زيكتي اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تهويه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم ولا تعرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم ألهكه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وعافه من فتنة القبر ومن أذاب جهنم تقول ذلك في كل تكبيرة بعد دعائي معنى نيارو يا الله نذا أتيارو قوي ce yaro kawai ya Allah tabbas yaran nan bawanka ne ɗa ne na baiwarka ɗa ne na bawanka ɗa ne na baiwarka Allah kai ne dai ka halitto shi kuma kai ka azurta shi Allah kai ka karɓi ransa Allah kai ne za ka raya shi ya Allah alhu salafan liwalidayhi ka sanya shi magabaci ga iyayensa an ce maka salafan tamkar ya tafi ne iriga iyayensa can an ce 'ya'yan aljanna yara da suke mutuwa tamkar irin ƙananan kifayen nan ne a cikin ruwa in ya yadda ya tsinkayo san muddin mumini ne zai kankame shi ba zai rabu da shi ba sai ya wuce da shi aljanna da maman shi da haka ya zama magabaci don ya duba abin da ke can kafin iyaye su iso wani sa annabi ke cewa mata don matar da ya uku suka mace mata ba za ta shiga wuta ba muddin dai musulma ce tana sallah tana kamanta wannan ayyuka allah zai kai ta aljanna sai da annabi faɗi sau uku mata masu albarka mata masu tsoron allah ta duba ta ga ita biyu mace mata take ce mai biyu fa ya rasulallah annabi ya kyale mai biyu fa annabi ya kyale mai biyu an akwai ce mai biyu ma dai haka ne mai biyu ma haka ne ramin na cewa ba a tambaye shi mai ɗaya ba Allah kila da ya ce don ba a yi magana ba saboda haka nan wannan ainihin a mutum in dai muddin ya dangana ba ta koma ta koma wajen bokaye ba wannan ɗa daga allah yake kuma allah nan ya karɓe shi to allah ka sa mutuwan salada ne shi na sai ta koma ga allah ita ta koma kan layin da take kai har sai ɗauka ya zo kanta amma ta damu kila tsafi ne sihiri ne mene ne kishiya ce bai kamata ga musulma haka ba dole kai ciwo baki ya shagide mamaci ya yi bato a cire maganan wani wa zukuran Allah ka sanya shi wata ajiya ce shine zuhur wa faratan wani mai gitta masauki ne shine farat asalin faratu yare ne na matafiya in mutum ya wuce faratu shi zai duba inda ifi cancanta a sauka wa ajaran Allah ka sanya shi irin wani lada wasakil bihi mawazina wasakil sakil Allah ka nauyaya ma'aunin iyayen nan nasa da shi shiyar ma'aunin iyayensa Allah ka sanya ya yi nauyi ta dalilin wannan ɗa da imace musu suka yi bakin ciki wa a azim bihi ujurahum Allah ka girmama ladansu da wannan da wala ta harimna wa iyahum ajara Allah wala tarimna wa iyamu kada ka hana mana da su iyayen nan ladansa wala taftinna wa iyahum ba'dahu Allah kada ka jarabce mu a imanin mu a musuluncin mu mu da iyayensa bayan mutuwarsa ya Allah alhiqahu bi salihi salafil mu'minina ka riskar da shi da tun magabatan muminai na renon ibrahim ubangiji ka canza masa gida fiye da gidan shi na nan duniya yau ga ɗan gadon shi ga shimfiɗarsa ga inda aka tanada masa ga tsumman kunshe shi ga shi mun tsumbula shi a ruwa a cikin damshin nan allah ka canza masa da wuri fiye da nan wurin ba inda za ke nan za a tsumbula shi don shi nan za a je shi a ƙasa allah ka canzo masa ahal iyalai fiye da iyalansa allah ka ba shi lafiya daga fitinan kabari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ƙananan yara suna haɗuwa da wannan tambaya min fitnatil qabr wa min azab jahannam taqulu dhalika zakai wannan du'a fi kulli takbiratin sannan ne kafin ina karawa wannan du'a'i za ka je ka tusa shi gaba za ki je ki sa shi gaba da kanki ki haddace ba sai an tusa ka gaba ba ka haddace idan ba ka haddace ba ta shi ka fita ba sai an yi haka ba mun wuce haka manya ne mu duka nan ka za ka kulle kanka ka je ka zauna ka ci gaba da ko za ka shiga daji dubara da yare gina ka ba za ka ce to in bai iya ba fa ai saboda shi aka halitto ka saboda kana kowace kabarar wata kulu ba da rabi'a bayan ta hudu sai ka ce allahumma kfir li ashab li aslafina wa afratina wa liman sabaqana bil iman اللهم من أعيته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء wannan bayan kabbara ta duka ce ya Allah ka gafarta wa magabatanmu da wa'inda ainihin ba su zo ba a faratin na bayan da wanda suka rigaye mu can da yin imani ya Allah wanda ka kirayawa cikin mu to kana ya shikan imani wanda kake amsan ransa daga cikin Allah ka karbi ransa kan musulunci Allah ka gafarta wa musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata a rayayyu daga cikin su do'an da suka mutu nan tusallim sun masu tusallim sai ka sallame وهو من لم يستهل من لم يستهل ودفنه hukuncin wanda bai yi kuka ba da kuma bunne shi wala yi salla ala man lam yastahilla sarha ba a salla akan wanda bai yi kuka ba wala yarithu wala yurathu baya gado ba a gado waye kurahu an yi dufa na ana karhanta bunne bari a cikin gida taksi lusabiri wanke karamin yaro wala ba'sa an yughassila an-nisaa'u as-sabiyya as aw sab'a ba laifi mata su wanke ƙaramin yaro ɗan shekara shidda ko bakwai ba sai maza sun shigo ba wala yughassilu rijalu sabiyata maza ba su wanke karamar yarinya waqtulifa fiha in kanat lam tablug an yi sabani idan bata balaga ba a bata balaga an tushta a sha'awanta والأول أحب إلينا نفرق دي يعفي سويوا أقريم wannan shine sallar gawa kusan malam ba inda bai taɓo ba babu siyami da an tara tambayoyi babu siyami wanda gashi nan tsakaninmu da shi ƙaba ƙausai ne au adana kaga za ka iske mutane da dama idan wata ramadana ya doso za a yi a kan watan azumi a faɗi falala a faɗi kaza duk shekara wanda mu muna ganin bai kamata ba kamata yi mutum kullum ya zama yana shirye da abansa to amma dai yanzu ya zama mana daidai da ainihin watan din kuma muna da bukatan azumin nan muna da bukatan ilimin itikafi alhamdulillah kusan dukkan komai ya zo yanzu farko dama rikicin da ake ta tayi haya haya a ramadan ganin wata fubutu dukuli shahari tabbatan shigowan wannan wata na ramadana wasu mu shahari ramadan faridatun azume watan ramadana farilla ne yusamu ya ru'yatil hilal akan yi azumi ta dalilin saboda ganin jinjirin watan يسام لرؤية الهلال ويفطر أكن شاروا لرؤيته من كويا أكي بيسكابي كان ثلاثين يوما كان ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما ko kwana 29 idan dai an gani kawai za a yi azumi فإن غم الهلال فيعد ثلاثين يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يسر idan gari ya ɗinke ɗaya lokacin da ike babu hanyoyin sadarwa ma ko da hanyoyin sadarwan ya ɗewa ƙasan gaba ɗaya ta ɗinki amurin minallahi يفعل ما يشاء gari ya ɗinke gummal hilal wata nan ya lullube an lullube shi fayu addu thalathina yawman min qurrati shahri alladhi qablahu sai a kirgo talatin daga farkon wancan watan da yake kafin ramadan thumma yusamu sannan sai azumi kamar dai yau muna biyu ko ga sha'ban idan an gani da tarafa falillahi da ko a talatin idan ku sha'abanan nan tarfe rufe gaba ɗaya ta ɗinke dama muna girgawa idan an kai talatin muddin yau aka ce talatin to gobe ramadana ne kawai babu wata wata illa ya kawai ne fa'idan kirgawa wa kazalika fil fitri to haka ake ashan ruwa ma haka za a kirga watan azumin nan in ya kai talatin za a sha ruwa in an gan shi ashirin da tara sai a sha ruwa wannan ita ce babu wani cece ku ce babu wata matsaloli babu wani kaza wanda duk da kawo rikici shi ne ya damalmala abinsa da kansa addinin musulunci ta kashe abin da kamata a gane dan jama'a ne sai an haɗu ba a ce kowa ya nashi ba ka yi hattara da kuskurantar da mutane kowa bai iya ba kowa bai iya ba sai kai kai ma wasu na kallon ka baka iyan ba to ka kuwa kullum a samu abin da za a tafi a dunkule shi ne aula hukumun niyyati fi siya matsayin nufi a to dai yubayyatu siyamu fi awwali وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل أنا قوانا دا أزمي أفرقوزا يوم أكتير منا تكن دارين شوال أن من شعبا شوال دي نكسو تو دا yanzu kaga أنشار sha ruwa kenan idan aka ce yau farko ne daren na ramadana sha'abana muna ainihin farkon an ga watan ramadana to daga yanzu wannan dare muna cikin ramadana daga yanzu za mu kuduri aniya in ji iyayen za mu ɗaru niyan yin azumi gobe sau da kanan za mu kwana da azumin nan yau a kwanan mu da ce farkon ramadana ne walai salihil ba sai mun kwanta shi ba fi baki ya ce yau aka ce ga shawar mun gama azumi daga yanzu mun sauke azumin daren nan to yaushe ake azumi shi dai wannan azumi duk da ake magana wai tun musu yamma ilan laili ana karkare azumi in dare ya ciko in ya shigo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wata magana bayyanan nan inda yake cewa idan dare ainihin idan dare ya kullo ta gabas wani ya falla ya yamma ya bata ta yamma mai azumi ya sha mai azumi ya gan buɗe baki ko baka ci ba wa min sunna ta fitr wa ta'khirus suhur na daga cikin koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi gaggauto da yin buɗe baki ana kiran sallah mutum ya buɗe baki ko da bai ci abinci tamrat awul al-mutlaq aw ma ba hadalika yana daga cikin sunna jinkirta sahur kada a yi sahur dauri sahur din nan akwai albarka wa in shakka fil fajiri fala yakul idan mutum na kokantan fitan alfijiri to gaskiya kada ya ci abinci da wata magana da za ta zo maka cewar ka ci har sai ka daina shakka hakka da musu magana su kullum musulmin kirki yakan yi itiyadi siyamu yawon shakki azumi ran kokanto wato rana 29 ke ba a gani ba ba a ji labari ba me matsayinsa wala yi samu yawon shak lihota da bihimin ramadana ina jin waye a cikin sabai yake can duk mutumin da ya azumi ranar kokanto ya saba wa abul qasim anas ne ko abu hurairah na mata ba a azumi ranar shakka don a dace da wannan ranar daga ramadana wa man samahu zan lam yujzihi wa in wafaqahu min ramadana wanda ya azumce shi ko haka ya tsaurin ido ya azumin ya san an hana ya dace ramadana ne lam yujsihi bai isa masa ba zuwa wa in wafaqa min ramadana ko da ya dace ramadana ne ولمن sha صامه a in ان fa'ad wanda ya ga daman azumin shi na fila ya azumin sa wanne ran shakka wa man asbaha فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزي دون تيواي قلي بيشبا بيشابا سيدة مريا بين مصا أن ذلك اليوم رمضان هنا رمضان يعني لم يجزه أظن إن يبي إسا مصدر وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه سيكامي دقتي أصولا وني كما زي بيعصني ما لا يلزمه الإنسان akwai waɗanda kame wannan bata kama su ba a ce ya kame ba dole ba ne ba akwai su zai faɗo mana su wai za ka dima musafiru muftiran aw taharatil ha'idun haran falahum al-aklu fi baqiyati yawmihima idan matafi ya dawo yana mai shan ruwa ko mai haila ta yi tsarki da rana sun samu su ci gaba da ci a sauran wuninsu iyaka wannan wani tambihi kada su ci da rana kada su ci ana gani aula mai haila ta ɓoye cin abincinta aula wanda ya ɓoye cin abincinsa saboda yaro sai ya ɗauka a yi azumin nan ba dole ne ba wance ba ta azumi da zai je islamiyya ana ce duk mutumin da bai azumi za shi wuta to zai zama man shi ko za ta tafi wuta don dai ba ta yi ko babu kanta in ta zo ko in ya zo yana faɗi me za ba ki azumi ki dinga azumi a dinga walle walle arsa da za a gaya masa wa gaya mata to tun farko mutu ta cin abinci ya koya ya ci abincin bisa ba gani ba ya fi hukumar siwak a na ya tsallake ku hukumu ifsa da siyami tatawwa'i matsayin ɓata azumin nafila karya azumin nafila ko ba ɓata ba azumi karyawa ke cewa ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر aftara فأفطر fa فعليه القضاء duk ɗaukacin mutumin da ya karya azumin nafilansa da gangan ko kuma yi tafiya a wani sai sha ruwa saboda tahiya to lalle sai ya biya wannan azumin ne fa alaihi alqada wa in aftara sahiyan in ya ci da mantuwa fala qada alaihi bi khilaf al-farid da sabanin farilla حكم السواك والهجامة والقيء matsayin na ya tsallake ne a tara min tambayoyi hakumar cewa matsayin aswaki wal hijama da da ƙaho wal da amai wannan abubuwa ne ga su guda uku ولا باس بالسواك للصائم في جميع نهاره ba laifin aswaki ga mutumin duk da yake azumi a cikin dukkan waninsa ta yi aswakinta wala tukurahu lahu hijama illa khifata tagarir ba a karhanta masa kaho ba sai don tsoron jefa shi cikin hatsari da wannan kaga allurar da take gigi ta mutane ba za a yi ba kuma ta cin abinci ba za a yi ba sannan ɗiban jini ba za a ɗiba mutum jini na azumi ba wa man zara a hulƙai wanda ku amai ya fi ƙarfinsa fi ramadana a ramadana falaka da alaihi ba zai biya ba azumin hukumul hamili wal murdi'i washehe matsayin mai ciki wajen azumi da wacce take shayarwa a azumi da tsohon da ya yi ya shiga matsala a azumi wa'annan a wannan ibada ƙaƙa za a yi mun ga sallah ba a barinta ko ta halin ƙaƙa sai an yi إيه وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم نقطة magana ya ƙare idan mai ciki ta ji tsoron hatsari kan abin da ke cikinta sai ta sha ruwa ko aftara ta sha ruwa wallam in ba za ta ciyar ba in ta tashi biya wa kada qila tut'imu an ce za ta ciyar nan ba kamar da mutane suke baza ma ba cewar idan ta sha ba za ta ciyar ba kawai za ta ba ta biya azumin ba ina za ta biya azumi ta biya azumin ta ciyar ko ta biya azumin kar ta ciyar kamar maganan farko kaulani ne mai addini mai karfin imani sai etiya ya etiya etiya da ta ce ɗin ko da babu ciyarwa ana da ka samu ai wani abu na yake ciyarwa mai yawa can ainihin ba duk da dai auren wasu ya zama mai yawa wani mota ta biyu kenan ko ta uku kenan ka a alhamilu ta farko mota ta biyu in khafat ala waladiha in ta ji tsoron hatsari waɗanda take shayarwa walam tajid man tastajiru lahu ba ta samu wanda za su ɗauka masa ba ishadi aulam ya kabal gaira ko ya ƙi karɓar watanta an tuftira za ta sha wata ta'ima ta ciyar ويستحب للشيخ شنو عنواني نوكو الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه أنا صدق أوه بابا كوز أوهو تاكي تشكين تبي إيها قولي دقا يوم الدين يسر in ta sha ruwa sai ta ciyar ko ya ciyar dukkan ciyar wannan da aka yi taɓaɓato a kanta fi haza kulle muddun muddun wahid an kulli yawmin ya kadihi a duk wunin da za a biya shi ko tsohon watan da ba biya zai a wunin na wuce ya ɗauki mudu ɗaya bayar wani na wuce ya ɗauki mudu ɗaya bayar وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر to an samu abin da ake ce masa ribar kafa on one mutum uku ne ko matsala uku mai ciki mai shayarwa sheikh sai ga wani haka mutumin da isa kaci wa kazalika yuta'im ai ma zai ciyar ko za ta ciyar wanda duk isa kace daga biyan ramadana hatta dakala alaihi ramadana akhar har wani ramadanu ya shigo hukumu siyamis sagiri matsayin azumin yaro ko yarinya da ji an san bai balaga ba ko bata balaga ba kenan ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتهيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة باء أزمي مانا باب أزمي أكن أنا نيارة حارسي yara حتى يحتلم الغلام yaro namiji sai ya yi mafarki mace sai ta yi haila ta dalilin wannan balaga lazimathum a amalul abadan ayyukan jikunkuna sun kama su faridatan na farilla kaf قال الله تعالى سبحانه وتعالى محل الشاهد شيء من رسالة إنما سجى من رسالة بايا كاو آية بايا با حديثي آيات وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا yayin da duk yara suka kai mafarki daga cikinku yarinya ta fara haila to bai kamata ta shigo wajen mamanta da ta koyaushe ba fal yes ta azinu su mai mai zini sai an masa idan za su shigo wannan shi ne tarbiyya ta addinin musulunci ana cikin magana azumi sai ga babin tarbiyya ya faɗo to ballantana miji da mata wannan ya nuna mana koyaya in amkana ya kamata mutum na da tsaki da shi da matarsa ɗakin yara daban sau da domin menene ainihin ya zama ana samun da cikakka tarbiyya suratun nur aya 59 aljunubu wal ha'idu والحائض lam yattasila illa ba'da بعد الفجر مي جنبه mai haila wato azumin su idan ba su yi wanka ba sai bayan fitowar alfijiri ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة ha'idun طهرت قبل الفجر فلم يكتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم الدين يسر duk ɗaukacin wanda iwa iwaye gani da jana ba bai samu yin wanka ba a ra'atun ha'idun ko mace ce take haila tuhura ta yi tsarki kablan fajiri falam sila shi mijin da ma bai yi wanka ba ba su yi wanka ba illa dal fajiri a cinsa sa huma samu zalikal yau azumin wannan gunin ya ishe su ya yi musu azumin su ya inganta ma la ya juzu saubuhu kwanuka da lokuta da bai halatta a azume su in an yi azumin ma babu Allah karim Allah hakim wala ya juzu siyamu yawmul fitri azumin ran sallah bai halatta wala yawmun nahar ko ranar layya wala ya sumul yawmain lilladaini ba'da yawmin nahar illa almutamatti'u alladhi la yajidu hadaya mutum bai azumi kwana biyu nan wa'inda suke ba da yawmin nahari bayan ranar sallah illa almutamatti'u sai mutumatti'i sallallayya ladhi la ya ci hadaya wanda bai samu hadaya ba sai azumin su wani yawon rabe ana magana mutanen duniya kwana na hudu ba a azume shi la muhu ba wanda zai azume shi la yasumuhu mutatawwa'an mai nafila bai azume shi wa muhu man nazarahu amma wanda ya alwashin kwana na hudu domin na faru ina ayi azumin su. أو من كان في صيام كون دكي عزم جيري إلنا كفارة مثالي عزم جيري صيام متتابع كمن سام شوال وذل القعدة ثم مرض ثم صح سيعوز قبل ذلك من أفطر ناسيا أو لضرورة وأن إتدمنتها ko don lalura wa man aftara fi nahari ramadana nasiyan wanda isha ruwa da wata ramadana ta mantuwa fa alaihi qada faqat zai biya kawai ihtiyatan wa kadhalika man aftara fihi haka wanda isha ruwa cikin sa da darurati min maradin don laluran ciwo maqamu saumin musafiri matsayin azumin matafi mutum yi tafiya ya ya azuminsa wa man safara safaran tuqsaru fihi salatu falahu an yaftira wa in lam tanal hudaruratun wa alayhi alqada wa saw wa ahabbu ilayna hmm. duk daukacin wanda yi tafiya namiji ko mace tafiyan da ainihin ake rage sallah falahu an yaftira ya samu ya sha ruwa wa illam tanal ko darura ko da bukata bata matsa masa ba wa alaihi kaza ko biya ya wajaba kansa wasu mu habbu ilaina amma yayi azumi ya fi soyuwa a gare mu ومن سافر أقل من أربعة برود فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء ودي تبيا دبت كي قانا حدوبا زنوان دزا قص فظن سيدوك أن الفطر مباح له فأفطر يشا فلا كفارة عليه kaga zai biya kawai ba za a ce ba wani ladabi a kansa kamar wanda ainihin tafiyar ta kai kasaru in yi sha ruwa shi ma azumi zai nan saboda kore masa kafara wa alaihi kata biya ai ke kanshi al'ahwalun lati tajibu fi hal kafara halaye yanayin da kaffara take wajaba a kansa wa kullu man aftara متأولا فلا كفارة عليه وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء وكل من أفطر دلوكة متمن كري أزمي ko ya sha ruwa muta'awwilan da tawuli fala kaffarata alaihi ba kaffara a kansa wa innamal kaffara ay kaffara ala man aftara muta'ammidan wanda ya sha ruwa da gangan bi aklin aw shurbin aw jima'i ma alqada tare da biyan wannan azumin sabanin masu cewa in ka ci ka sha ko da gangan ne babu ranko kafara ta tabbata a jima'i ne kaɗai na hatta karya azumi ta karya azumi da ganga zai kafara sifatul kafarati yadda ake kafara wal kafaratu fi zalika it'amu 60 miskinan likulli miskinin muddun بمد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بإتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة باتوب تدعك كفارة لدي cikin dukkan wannan da ake magana ita amu 60 na miskin ce da miskin sittin ba irin wacce ce ba mai mudu na bida da kulle miskinin mudu duk miskini mudu daya bi muddin nabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam fadhalika ahabbu ilaina wannan yafi soyuwa gare mu kaga ka hutawa abinci za a ba su ko me za a yi musu mudu ɗaya kawai ka bayar ka hutawa kanka wanaho an yi kafira bi itika ba ya samu ma zai kafara da yan ta wuya ausiya shaharai ne mutata ko azumi watanni biyu cip cip jere wale ala man aftara fi kada ramadana kafaratun man aftara babu kafara ga wanda isharuwa da gangan a wata ramadana ba wata kafara kansa a rankon ba ba ta ramadana ba rankon ramadana man ugumi alaihi laila kai ma a je tara ko tsalla na man ugumi alaihi laila wanda aka sumar da shi da daddare wanda su ma ba mutum da yake sumiya aka sumar da shi wa man ugmiya alaihi lailan duk wanda aka sumar da shi da daddare fa da ba'da tulu'il fajr sai ya farfado bayan fitan alfijiri fa alaihi qada'u sawm to lalle zai biya azumi tunda lokacin dauka azumi ya wuce wala ya kadu min salawati sallah dai ba zai biya ba illa ma a faƙa fi sai wacce ya farka a lokacinsa a tahaffuzu fi zamani sau kamewa a lokacin azumi ana bukatan a kame azumin ramadana daga magana da ci da sha da dukkan wasu ayyukan da suke zama ruyana ne وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه تسمعون يا كما تقدك من أزمي نمجي كومتي يتري حشمس يتري كباب وانسا حنا ينسى دكفرس كن ينسى باكي wai addimu min shahari ramadana ya girmama daga wannan wata na ramadana ma azzamahullahu subhanahu wanda Allah ta'ala girmama shi watan nan ubangiji ta baraka wa ta'ala ya girmama shi cike aka samu wani daya ya fi dare dubu aiko ya dace al'umman manzon Allah su karrama watan tunda watan ne kansa babu iyaka wayo azzima mai shahararra rabata kaya ya sako taimako ya karu ma azzama allahu subhanahu wanda Allah ta'ala darajanta ya gashi januwari ana tarbashi da arahan kaya fes januwari wata ramadana ya kamata yan uwan al'umman manzan Allah san ramadana ta shigo ta hanyar sauƙin abinci sauƙin kayayyaki sauƙin sauƙi hatta wanda ba musulmi ba bai ci gaje wata ramadana yasa lalle musulmai na cikin wani lamari wala ya karbu sa'imun nisa a biwatare mai azumin bai kusanta mata da tarawa wala mu ba shara ko haɗa jiki duk wata magana za ta zo maka ta magana mutum ya haɗa jiki da matarsa ka ya hattara kada kai wala qublatin ko sumbanta lillazza fi nahari ramadan wala ya harbu zalika alaihi fi laili ba haram bane ba a kansa a danan shi ولا بأس أن يصبح جنوب من الوضع ما الذي في متوي وعي دلي ده جنبا نتحرى ودي ألوص حكم من باشر فأنزل مصعين وند يا حقا جكيد ما تسكم يمني ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمزى لذلك فعليه القضاء duk ɗaukacin wanda iji daɗi da matarsa a wata ramadana ta haɗa jiki da ita ko sumbanta hatta kai mani mazi ta dalilin wannan sumbantan to ko tabbas ranko ya waje ba kansa na wannan wani. وإن تأمد ذلك حتى أمنا فعليه الكفارة إذن يجنجن تنونا هر يمني كفارة توجب كمسا فضل قيام رمضان فللان سيوان وطا رمضان الله كبار إيكم ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإن قمت فيه بما تيسر ذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به duk lokacin wanda ya tsaya ramadana namiji ko mace don imani don neman lada an gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa idan ka tashi kai wanda ake magana da kai fihi ma ta yassara da abun da ya sauƙaƙa fadhalika marjuun ana sama rai fadlu wa takfiru dhunubi bihi da kankarewan zunubi in kuma Allah sa ka samu cikakke ka tsaya cikin jama'a falillahi alhamdu fa haza afdal sifatu qiyam ramadan كويس جدا عشان قيام رمضان والقيام فيه في مساجد الجماعات بإنعام ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه فيه في المساجد بعشرين ركعة ثم يوترون بثلاثة ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين ركعة دير الشفع والوتر وكل ذلك واسع نعم سيوا سكينسا وتو عين رمضان kenan a cikin masallatan jam'i da imami ake walƙiyamu fi ku fil masajidi jama'ati bi imam da imam ake inda masallatan jama'a za a yi shi da liman wa man sha'a wanda ya so kama fi baiti ya iya ƙiyamu a yi da gidan shi wa huwa ahsan liman ƙauyen niyyatu wanda niyyarsa ta yi ƙarfi wahda إلى شيطان أن جتوا وكان السلف الصالح رحمهم الله يقومون فيه سكن يقيام الليل رمضان في المساجد بعشرين ركعة ما قبعتان سنبيم صن الله سنبيم صلاة الله ثم يوترون بثلاثة سيوتر دعوه ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام سنا رب سكان الشفع تريد سلم ثم صلوا بعد ذلك ستا وثلاثين سنة سكي صلى ثلاثين لشدة ركعة دار الشفع والوتر وكل ذلك واسع دكان سسنيس نسبو دمنا سبو بي دبن دبن دستانيسو ويسلم من كل ركعتين ينا سلم دقا جد كان ركعوي قدابيو وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر أم المؤمنين عائشة تكي سوار ما زاد رسول الله ونحن قال لا باري نيبا حديثي annabi bai ƙara ba baya karawa a ramadana ko ne ramadana a kan ka goma sha raka ba da wutar wannan bai nuna ba a karawa ba bai nuna ba a ƙara ba a iya karawa illa annabi bai ƙara ba kuma wannan yana nuna saninta ne haka ai ba a dakin ta kaɗai ke rayuwa ba sauran ɗakuna ya kan yi tafiya ko نحرمي شي عينا مقبلو شي واسع وكل ذلك واسع قال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود ابن عبد البر ما من حديثين يجي صلى الدري باصا بعد سكان المسلمين يعتد به صلى الدري أي ليس فيها حد معدود وأنها نافلة وفي خير أكله وعمل دل فمن شاء استقل وند قدامة يا ومن شاء استكثر وند سويته وليس في عدد ركعات منها حد معدود أيضا يوا ركعوا ما باوني عدديا ككينا مصمم لا يجوز لأحد أن يتعداه أتبه للتقوني كتريشي na nan cikin tamhi da wa'annan hadisan da nan nambobi wannan kenan babu fil itika babin itika kafin mu shiga cikin wannan babin itikafi na nuna mana ibada fa mutum ya zo yi ba cin abinci ba wanda ya kamata lokacin da mutum yake yin azumin nan ya rike cin abinci ta inda mai samu tsoron Allah sosai ya yi ibadun da suka cancance shi sannan kuma ba wuri ne ba da zauna a can mutum ya ebo kaya iya ya turo akwati ya zo jimge ke mai tsoron Allah mai takawa hijabi biya sheki mai yiwuwa wani zai dodalo ya canza da wancan ibada aka zoyi ba kwalliya aka zoyi ba haka mai yi ta kafi riga ɗaya ta ishe ka da mayafinka gayatu guda biyu ibada ka zoyi kuma abinci kana kana da sauransu gaskiya fiya mafiya duk da kuma alama allah masu neman lada a wannan lokacin ɗin amma dai gaba dai باب في الاعتكاف والاعتكاف شيء اعتكافي من نوافل الخير نادق تكينك أروان الهيري والعقوف معناه الملازمة ريكيوا كانك أمي مثل الله سيمتوين أنا شروط الاعتكاف وضوابطه شروط الاعتكاف دقائد دي ولا اعتكاف إلا بصيام ولا يكون إلا متتابعا ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة أنا ولا اعتكاف باب اعتكافي إلا بسيام سيد عزمي كما اعتكافي بذلك سنشاء بسي أجيري ولا يكون إلا في المساجد ba zai kasance ba sai a masallatai kama kalallahu subhanahu wa antum akifuna fil masajidi ku kuna zazzauna cikin masallaci fa na kana baladun fihi aljum'a in gari akwai juma'a fala yakunu illa fil jami ba zai kasance ba sai a masallaci illa an yin zira ayyaman sai in mutum alwashin kwanuka yayi la ta'khudhu fiha aljum'a juma ba za su same shi a ciki ba to wannan babu laifi yana itikafi ko da masallacin anguwa kun ganin ba magana ce ba za ka itikafi ba sai a ka'aba sai a madina sai a baitul muqaddas ko ina masallacin da ake juma'a da shi za a yi masallaci shi ma abin da sa aka ce masallacin juma'a ko juma'a za ta kama ka aure amma idan kwanukan da za ka yi ba juma'a ciki a kowane masallaci kana ka. ka tsaya ka lizance shi ka ci gaba da ayyukan da suka yassara a gare ka وأقله ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة أقل ما في كلام شيء اعتكافي هو ma huwa a ahabbu ilona wanda muka fi so ya fi soyewa a gare mu min al-i'tikaf asharatu ayya mutai kon goma Allah ka ba mu iko wa man nazara kaga wannan ba dole mutai baro ba izo itikafi na wata guda gaskiya kai ibada kin yi ibada wai ba ku da wasu matsaloli ne na ɗaukaka addini ya kamata fa duba saboda mutum kada zai ya karar da ramadana ba watan hutu ne ba wata ne ne na ayyuka mu'uzan nasarori da aka yi a musulunci wata ramadana ne sau da kawon dai alwashin itikafi a wannan wata na wuni fa'aksara lazimau in an ce wuni dare da wuni yawon walaila fa inna dara lailatan lazimahu yawon walaila in ma dare mutum alwashi to sai hada da wuni tunda sai an yi azumi

sai biya azumi ba kai ka kan manta in an biya azumi akwai kafara a kai na kwana 60 biya kawai zai oh, wata kwana na ake kafara ni ne na ce na ce maka kafara kwana 60 <laughs> saboda nan sai ya karya azumin ramadana ina ran kwa ramadana sai ya karya aka ce ba kafara a kansa zai biya azumi ne kawai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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل